Sashen Hausa na studio Kalangu ya so gabatar da labarai daidai karfe biyar da mintuna talatin a nan yamai. Masu sauraro na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za cewa wasu mutane sun kamu da cutar gudawa da amai a Agadez. za mu ji sakamakon taron kungiyar majalisun dokokin afirka da ya gudana a yamai a makon da ya gabata a rahoton musamman za ku ji cewa an bai wa 'yan gudun hijira horo a game da amfani da murhun zamani gidan rediyo da talabijin na labari da ke yamai zai sake gabatar da shirye-shiryensa bayan da ya kasance rufe tsawon kwanaki 47 a dalilin rashin biyan lanho. jami'an ma'aikatar lanho sun je wato kafar yada labaran yau inda suka fidda takardun alamar rufewa da suka sa a ranar 26 ga watan juye da ya gabata kamar yadda ɗaya daga cikin magabatan kafar ya shaida muna rashin hukunci kaiwa ga mashara'anta domin wato da 'yancin ɗan adam a cikin sabon yanayi na barazana ga kwanciyar hankali da tsaro a afirka ta yamma da yankin sahel shine maudu'in wani taro da majalisar ɗinkin duniya ke shiryawa a yamai daga ranar goma zuwa sha biyu ga watan Satumbar da muke ciki shugaban kasar nijar isif muhammadu wanda kuma ke rike da ragamar jagorancin kungiyar jason sahel ya bayyana cewa wannan taro zai ba da damar magance kalubalen tsaro An yi ƙoƙari da dama ta fuskar ƙasashen da muke ma'amala da juna da kuma ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da ke kama mana akan ayyukan da muke. Yana da kyau su kasance cikin shimfiɗar dubaru na murƙushe al'amarin ta'addanci faɗin duniya. Wagga mahawara ya waje ba ya zamanto dukkan masu ruwa tsaki a al'amarin su ba da muhimmanci da za ta ba mu damar yin nagartaccen nazari bisa rishin hukumtawa, ƙalubalai, yin amfani da hanyoyin mafita da ayyukan girkin sabon salo. damar da za su tallafa muna ga kyautata jagoranci na fannin shari'a cikakken 'yancinta da rishin nuna son rai a ƙarshe kuma da za ya ba da damar kwankwance matakan da suka dace ga tsarin ƙasashe ta fuskar shari'a bisa ga sabbin buƙatu na rigakahi da kokowa ga duk wata barazana ga zaman lahiya da kwanciyar hankali saboda haka ina himanta ku ga yin nazari mai zirhi da zai fitar da shawarwari masu fa'ida. kamar yadda aka shirya a gobe talata ne za a gudanar da shari'ar magoya bayan kungiyoyin farar hular nan guda uku michael zodi ibrahim jori da kuma karim tanko da ke tsare watanni da dama kenan a sakamakon kokowar dokar kasafin kudin kasa ta 2018 mun kai halidu mamba a kungiyoyin farar hular ya muna karin haske akan wannan lamari da ma na wasu da ke tsare gidan kaso kawo yau A yanzu haka akwai abokaninmu goma sha hudu da ake tsare da su. Takwas da aka yi wa hukuncin ɗauri a watan da ya gabata za su fito nan ba da daɗewa ba, saboda an riƙe su ne ɗaurin gidan kaso watanni shida watanni shida kasan waje. Akwai Metin lirwana da aka sake tsare shi a gidan kaso a ranar da ake masa shari'a, wanda yanzu haka yana a gidan kasan da ya kaina. Kuma akwai waɗanda aka riƙe a ranar goma sha biyar ga watan Avril su uku da har yanzu ba a yi musu shari'a ba, Michael Zodi, Ibrahim Jori da kuma Karim Tanko, inda za a yi musu shari'a ranar goma sha ɗaya ga wata. Sai kuma abokaninmu biyu da ake tsare da su a Zandar musamman Sadat Iliya da kuma Badamasi Muhammadu. Sadat Iliya eh, Badamasi Muhammadu. Shugaban ma'aikatar lahiya a Agadez ya bayyana cewa mutane goma sun kamu da cutar gudawa da amai yayin da biyu daga cikinsu suka rasa rayukansu. An gano hakan ne a ranar Alhamis wato shida ga watan Satumbar da muke ciki. Shugaban ya bayyana cewa hukumomin lahiya na gudanar da bincike sosai domin tantance wannan cuta. hannu ɗaya kuma ana gyaran wani wuri inda za a keɓe marasa lahiya sai mu saurari dr abdulrashid haruna a hirashi da wakilinmu musa mamman suite biyo bayan rasuwar mara lafiya ta farko da aka kai a gidan likita ta tsakiya cewa da santir da ita ma tana amai da gudanawa Wada daga baya aka kai a babbar asibiti ta jiha yan kwanaki kalilan mijinta ya zo da alama iri ɗaya kwanaki kalilan kuma mutune na uku ya zo da muka auna duka iyalai guda ne sai dai mun samu tabbacin cewa ba kulera ba ce abu na biyu mutanen da suke da kusanci da su an ba su magunguna na rigakafi tare da likitocin da suka yi musu aiki mun yanke shawarar tura gwajin a yamai don hakikance tantance zahiri daya bayan ɗaya akan wannan. musamman da kucewa cewa a asibitin kwalaram da ke departama ɗin miriya a jihar zandar an samu mutane shida da suka kamu da cutar gudawa da aman a ranar uku ga watan september nan take jami'an likita suka kula da su in shi mataimakin shugaban asibitin bashiru saidu sani a halin da ake ciki kuma dukkan mutanen shida sun sami lahiya. A kasar Mali, Firaministan kasar Sumailu Bube Maiga ya nada sabon gwamnati a ranar Lahadin da ta gabata wato jiya kenan. sabon gwamnatin ta kumshi mambobi 32 da suka hada da mata goma sha Cikinsu akwai Kamisa Kamara, 'yar shekaru 35 da aka baiwa mukamin ministan harkokin waje. Tana da takardun zaman kasashe uku, Mali, Amurka da Faransa a cewar kamfanin dillancin labarai na kasar Faransa AFP. a watan shiye na 2018 an haɗa ta a matsayin mai bada shawara a fannin diplomasiya ta shugaba ibrahim bubakar raketa a cikin gwamnatin ta wato tashi daga mambobi 36 zuwa 32 ministoci goma sha biyu ba su samu dawowa ba sabar gwamnatin dai daga cikin ayyukan da ake gabanta shine shirya zaɓuɓɓuka na 'yan majalisar dokoki na sa a ranar 28 ga watan nuwambar mai zuwa. Shugaban ƙasar Burkina Faso Raj Marka Christian Kabore ya ɗauki alwashin mulkushe hare-haren ta'addanci bayan shirin wasu hare-haren da suka wakana a gabacin kasar waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar akalla mutum goma cikin wata guda. Shugaban ya bayyana hakan bayan wani taro na sa'o'i biyar da majalisar tsaro ta kasar Sojoji sun yi nazari, sojoji sun yi nazari a wato halin da ake ciki na tsaro mai ɗaukar hankali a Burkina Faso musamman a gabacin kasar inji shugaban. A tsawon lokaci dai mayakan ba su farma burkina faso ba kamar yankin wato burkina faso na kasar wato na yankin sahel mai iyaka da mali da niger sai dai tun shekaru uku kasar na fama da hare da suka yadu zuwa wasu jihohin kasar wato musamman a gabaci a iyakar niger togo da benin inda 'yan miligar suke binne nakiyoyin da aka wato sarrafa a gargajiyance. taron kungiyar majalisun dokokin kasar kasashen afirka da ya gudana a yamai a makon da ya gabata bai ba da damar kaiwa ga yi wa gwamnatocin kasashe da al'almarin cirani ya shafa shawarwari ba zaganar da wani taron a birnin abuja a wata mai zuwa inda za a gabatar da shawarwari a cikin wani kundi in ji madam salamatu mai nasara mai ba da shawara a sashen kungiyar majalisun afirka na niger a hirarta da gungu muhammad dantani mu na afirka da suka gamu nan ya yamai duka an ba su bayani bisa ga menene dokokin na kasashen afirka akan masu zuwa cin rani sa'annan sun kai magana don kowa ya gane girman wannan al'amari matakin da ya kamata a doka. to tsarin da aka yi da zai fitowa a gaba shine wanda ake ce ma pact mondial to da yake zancen ya yi yawa sosai yanzu ma kasashen afirka da suka taho kowace ƙasa ta aika lissahinta kamar dokokin da sun ka tsaida akan wannan al'amari tare da union parliamentaire african su za su duka waɗannan duka shawarar kasashe kasashe na afirka sai su kai duka abin da an ka ajiye nan wajen reunion kin da za a yi a october kin ga nigeria abuja kuma a yi lissahi a ga abin da za a sa cikin kundin nan bisa ga al'amarin 'yancin rani a da ta gabata ne minister birjira rafini ya gana da kungiyar malaman jami'o'i da ke cikin yajin aiki ta ranar uku ga watan september domin ganin an dawo kan batun zaɓe a jami'ar maradi sakatare janar na kungiyar malaman da ake kira sinex na bala adare ya bayyana cewa za su ɗauki wani mataki a ƙarshen wato yajin aikin nasu da zai kawo ƙarshe daidai karfe goma sha biyun dare na yau a hirar tashi wato a hirar shi ta wayar tarho da rahilatu sumana. Ganin gwamnati bai shirya ba ga zaman tattaunawar sai muka aika wasikar tambayar saduwa wadda aka yi a ƙalƙashin inuwar firaminista. Sai a wannan saduwar ba mu samu cikakkar amsa ba bisa ga kokenmu na farko da ya dangantu da batun zaɓe a jami'ar ɗan duku ɗan kulodo ta maraɗi. Firaminista ya tambaye mu da mu ba shi ɗan lokaci domin tuntuɓar gwamnati kamin ya ba mu amsa. A yanzu dai muna nan muna tuntuɓar magoya bayanmu don mu san menene ra'ayinsu game da wannan sabuwar sabuwar fuska ta wannan magana domin sakamakon zama kamar wannan ko da ba a samu cikakkiyar amsa ba wakilcin su ne muke ya waje ba mu gaya musu tunda gwamnatin guda ne dai ya rataba hannu ga yajojoyin da bai mutunta ba kimanin yau shekara guda a fannin al'adu a ranar asabar da ta gabata ne aka kawo karshen bikin wake na mata karo na biyar a cibiyar cfpm taya 'yan takara biyar suka ci nasara cikin guda hamsin in ji sise amadu daraktan cfpm na riko a hirashi da muntari muhammadu wake da mun yi shi saboda mun gan wurin waka mata ba su kawo nasu kokari kuma muna so mu shirya mata na gobe wanda za su yi waka to da fari da a wurin rubutu mun samu wajen mata hamsin muka yi tankaɗe da rere muka ɗauki goma ana tahiya muka yi tankaɗe da rere kuma aka ɗauki biyar to su ne suka zo gwade na ƙarshe a cikin waƙoƙinmu na mata wanda suka yi su ne muka ɗauki waƙa biyu akwai bebe na fatima riko akwai na biyu yan uwa na safiya aminami da fari dai mun samu mari gallo ita ce ta zo ta farko ta biyu umar sara promis ta uku nabila mamma sani ta hudu aisha saidu ta biyar adama yakuba a cikin waƙoƙinmu na mata wanda suka yi su ne muka ɗauki waƙa biyu cikin wagogi biyun da muka ɗauka akwai bebe na fatima riko akwai na biyu 'yan uwa na safiya aminami studio kalangu Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da 95.1 zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalal. A kan lamba takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Domin ganin an rage takurawar da ɗan Adam ke yi wa muhalli. Ƙungiya mai zaman kanta mai suna Adakul ta shirya wani taron horo domin 'yan gudun hijira na tabare-bare da man gaize da ke jihar Tilibiri. Shugaban Furojen Abdullahi Ahmadu ya bayyana cewa ana iya amfani da wasu ababe waɗanda ba ice ba saboda mu kare muhallinmu a hirashi da tawayar tarho da alamin washar. A bisa fuskar kokowa ga kariyar mahali kungiya mai zaman kanta ONG Atkul a cikin yankin Tilaberi ta baiwa 'yan gudun hijira na karkarar tabarbare da na mangaize horo a cikin watan Juni bisa yin amfani da murhun zamani da ake iya amfani da shi banda bayan itacen dafuwa. Abdullahi Ahamudu shugaban projen ya kara bayani a kai. Muna aiki tare da HCR bisa wani proje ana ce mishi Energy Environment. Kwanakin bayan nan shirin da ga watan juyo ne muka wata formation na alam. Formation nan ta kumshi mutane wanda suke aikin hannu su makera da artisan da sauransu. nan dai muka samo kowane cikin kan da tabare-bare da abala da mangaje mutum har da ma nan zarkin intikan mutum hudu suka kamshe mutum goma sha shida muka musu wannan horo saboda su koyi wannan aiki na yin fuwai a miliyori murhun zamani kuma mai ayyuka da yawa yana ana yi aiki da ice kuma aiki da gawayi aiki da dakara ya aiki da kushe na haci da na shinkafa da na katako duka wannan suna aiki da shi yana muka koya musu aiki wannan kuma da wadda ake yi ana amfani da shi To, meye uh, eh, hadafinku a cikin wannan koyarwa da kuka ma wannan mutanen na 'yan hijira? Me maksudin shi? Kun san Nijar a kowane da aka ce ma hamada, eh, Seychelles kenan. Kenan da za ita ce da adda ko ba su isa ba. Kenan saboda mutane su bar zuwa daji suna sara ita saboda suna yin tuwo. Kenan shi ne muka kurkure wannan, kenan ne yanzu ya kamata ya shiga wurin ice. Kuma amfani ma wurin kona ma ya ice. Mutane dai ne ba su gane ba. madalla masu tare mu karshen labarin da muke na madacin yau zan barku da habibu garba wanda zai kawo muku labarai da harshen zabarmanci a yi saurare lahiya sauraron shirye-shirye istiro kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istiro kalangu ina so kuma ina yadawa.